alaihi tawakkaltu ilayhi unib amma ba'd jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mahaliccin mu wanda ya nuna mana wannan yammaci na alhamis hudu ga watan ramadan shekara ta 1445 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 16 ko 16 ne ko ga watan eh? sha hudu sha hudu ga watan uku kenan sha hudu ga watan uku na shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu miladiya inda muke ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma na ramadan a cikin wannan masallaci na juma'a na salahuddin al-ayubi wanda yake cikin cibiyar da'awa ta imam shahid hassan albanna a nan tsohuwar kara kusan jihar zamfara muna godiya ga allah maɗaukin sarki da ya saukan muna wannan ruwan sama bayan kwanaki ana zafi mai tsanani to kuma alhamdulillah yau an samu sanyi allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin wannan ruwa da aka samu alhamdulillah a yau za mu tashi a farkon suratul rum insha Allah wanda Allah madaukakin sarki yake cewa alif lam mim gulibatur rum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim gulibatur rum fi عن العود وهم من بعد غلبهم سيغلبون ما شاء الله نعم الحمد لله Allah madaukin sarki ce alif lam waɗannan su ne ake kira hurufin muqatta wato haruffa ne ba kalmomi ba ne haruffa ne alif lam mim wato haruffa ne yankaki wanda yake malamai sai ta bayani sosai game da muhimmancinsu ainihin farkon surori a nan aljazairi ya ce mana hadihi yi al-hurufil wato waɗannan harufa alif lam suna daga cikin huruful muqadda'a wasuwaru al hatu bin hurufin muqadda'a tis'un wa 20 sura wato surorin qur'ani waɗanda ake buɗe su ake fara su da hurufin makata guda 29 ne a cikin ƙur'ani Wata sura 29 ne suke farawa da hurufin makata a cikin alƙur'ani wadu ha albakara sura ta farko wadda take fara da hurufin makata ita ce sura ta bakara ita ma ta fara da alif lamim wa akhiruha al ya sura ta ƙarshe kuma wadda take fara da hurufin da ita ce suratul kalam ita ce nun war kalam wa ma yasturu to kaga kenan in ka faro karatun Qur'ani daga suratul Fatiha da bakara in ka kawo wato suratul kalam to daga daga suratul kalam har zuwa ƙasa babu wata sura kuma da take fara da huruful bukata ita ce ta ƙarshe to duka dukan su surori 29 ne wa minha al'ahadiyya wato daga cikin waɗannan hurufin makata wanda surori suke farawa da su akwai masu farawa da harafi ɗaya kawai su ne al'ahadiyya wato waɗanda suke farawa da harafi ɗaya kamar swad kamar nun kamar ka kaga duka harafi ɗaya ɗaya ne sannan akwai athana'iyya su ne masu farawa da harafi biyu-biyu kamar ɗaha kamar yasir kamar hamim kaga su da wato harafi biyu-biyu ne suke da shi sannan akwai tulafiya wato masu farawa da harafi uku-uku kamar ta simim kamar alif lamura akwai kuma ruba'iyya su ne masu farawa da hudu-hudu kama alif lam mim kamar alif lam ra sannan akwai alfomasiya masu farawa da harafi biyar biyar kamar ha mim ayin sin kaf ko kuma kaf ha ya ayin sad kaga duk waɗannan su suna farawa ne da biyar waɗannan su ne hurufin makata wato tsakanin harafi ɗaya zuwa harafi biyar wasu surori su fara da harafi ɗaya ɗaya wasu su fara da harafi biyu biyu wasu su fara da harafi uku uku wasu da hudu hudu wasu da biyar biyar to kaga a nan, ita wannan sura da za mu yi karatu wato ita ce suratul rum ta fara da harafi uku kenan wato hurufin makata nata harafi uku ne alif lam mim wannan kenan walam yathbut fi tafsiriha an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'u babu wani abu da aka samu tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye na tafsirin waɗannan harufa wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara su ba wa kaunaha min al mutashabi alladhi ista'athara Allah ta'ala bi ilmihi aqrabu ila as-sawab to shine malam al-jazairi ya ci gaba da cewa kasanto waɗannan haruffa daga cikin abin da ake ce ma'al mutashabih wato anan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wato huwa zala da ƙura'ana fiye ayatun mutashabihat wa ukhra fihi ayatun bayyinatun ƙoƙarin ukhra ha to kaga waɗannan mutashabih din wasu hurufun muqatta suna cikin al mutashabih wato ainihin ɓangarorin ayoyin ƙwar'ani waɗanda ba za a yi saurin sanin ma'anarsu ba to shi ne malam ya ce a nan waɗannan ba wai kawai cikin mutashabe suke ba suna cikin mutashabe waɗanda allah maɗaukakin sarki ya keɓance iliminsu zuwa gare shi to wannan fasara cewa hurufin muqatta'a suna cikin al shabe waɗanda suke Allah ya keɓance iliminsu su gare shi kawai shi ɗaya ya san ma'anarsu to wannan shine ƙarabu ilasawa shi shine fassara wadda tafi kusa da daidai wato ita ce fassara wadda tafi zama daidai walida yi biha to saboda haka ne mafi yawan malamai idan suka zo ga waɗannan huruf sai su ce Allahu a'lamu bi muradi hidiya wato Allah madaukakin sarki shine wanda ya san me yake nufi da waɗannan harufa wato Allah shi ne masani game da ma'ana waɗannan harufa wannan shi ne mafi ingancin fasara. wato kamar da abin zuwa ga Allah domin suna cikin mutashabi sai a ce Allahu alamu bai muradi warwuya an abi bakarin radiyallahu anhu wa an ali radiyallahu anhu wa an amir ash-sha'bi Wasu bayanan tauri a nan qalu wato an ruwaito daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu da sayyidina ali radiyallahu anhu da amir ash-sha'bi sannan kuma da sufyanu tauri dukkan su sun ce wato al mukata, muqatta hiya sirrul lahi fil qur'an harufa muqatta wato harufa al mukata, muqatta sune sirrin Allah a cikin qur'ani walillahi fi kulli kitabin min kutubihi sirrin? wato Allah yana da asiri a cikin kowane littafi daga cikin littafan shi fahiyar wato fahiya almutashabi waɗannan sirrori su ne ake kira almutashabi allazi in farada lahu bi ilmi waɗanda Allah ya kadaitu da ilimin waɗannan abin da suke nufi a cikin kowane littafi daga cikin littafin Allah akwai wasu maganganu da Allah ya yi wanda shi ɗaya san ma'anasu. su ake ce ma wato Allah ya kadaita da sanin ma'anarsu don haka ake ce masa sirrin Allah a cikin littafi to a cikin ƙur'ani daga cikin abin da ake kira sirrin Allah al-mutashabih sune huruful muqatta fala baki an natakallama fiya. saboda haka bai dace ba wato mu fassara su walakin nu'minu biha sai dai kawai za mu yi imani da su ne wato ainihin su suna daga cikin abubuwan da ake imani da su ko da ba a san me suke nufi ba kamar da Allah madaukakin sarki ya ce wato ainihin ah, waɗannan eh, masu imani da ilimi masu ilimi suna yin imani da su wannan kenan ah. malam ci gaba da cewa wato malam aljazairi kenan ya ci gaba da cewa waƙadis ta haraja min ha ba da ahalin ilimi ba'idatayin amma ta tare da haka wasu daga cikin malaman ilimi sun fitar da fa'idoji guda biyu game da waɗannan haruffa hurufin makata sun fitar da fa'idoji guda biyu al'ula fa'ida ta farko ita ce na annahu lamma kana ya muna yamna'una sima al wato saboda mashirikai a makka sun kasance suna hana mutane sauraron ƙur'ani. daga cikin matakan da mashirikan ƙwarai suka ɗauka domin hana wato mutane su fahimci musulunci a makka to shine sai ma su hana mutane sauraron qur'ani shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin matakan da ɗauka na yada addini shine yakan je ya karanta qur'ani bayyana cikin mutane ko kuma wasu sahabbai daga cikin sahabban shi sai su je cikin taro suna karanta qur'ani to su kuma shawa sai shugabannin shawa kenan daga cikin mushrikai sai suna hana mutane sauraron qur'ani makafata an yi akara fi nufusin sami'in wato saboda tsoron kada ƙur'ani ya tasiri a cikin zukatan masu saurari kama ƙala ta'ala kamar da Allah maɗaukin sarki ya ce wa ƙala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wa lagaw fihi la'allakum taglibun wato kafirai suna cewa ba mutanen kada ku saurari wannan ƙur'ani ku riƙa wasa in ana karatun shi ku rinka wasa da izgili saboda ku yi rinjaye akan mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa bai samu mutane ba wato bai samu mutane sun kai bishe ba to kana nutuku bi hada hil huru to sai zama cewa magana da waɗannan haruffa su ne alif mim ko kuma mim ko kuma sin wa huwa mantiqun gari wa alhali kuwa wannan magana ce ba kuwa anhum ga su larabawa wato na ma yastamiluhum ila sama'il qur'an to wannan sai yana sa ana jawo su zuwa ga sauraron qur'ani wato abinda malaman suke cewa anan shine daga cikin fa'idojin waɗannan haruffa shine suna jawo hankalin mutane lokacin da ake kokarin hana su sauraron qur'ani to in aka faɗe wani abin da ya zama baƙo gare su tunda kaga in an ka ce alif lam mim ba ba ai magana ba domin harafi guda bai magana sai dai kawai in ya zama cewa yana da wata ma'ana ta musamman kamar ya an kace ainihin wato kamar harafin bi kamar a ce bi gusau misali to gaga harafi guda ne bi to sai irin nan wurin kawai harafi yake magana amma in ba haka ba harafi guda bai magana to saboda haka kaga kenan babban abu ne mutum ya zo yana magana da haruffa maimakon kalma kaga ita kalma dole ta zama akalla harafi biyu suka kalma harafi biyu to in kai magana da harafi guda to ka wato ka zo da wani abin ban mamaki don haka sai masu saurare sai su hankalin su ya dawo zuwa gare su ga to mi kaka san cewa ka zo za ka yi magana da mutane ka ce alif lam mim har yanzu ba su gane komi ba don har yanzu kai baka ce komi ba a tsarin magana har yanzu baka yi alkalamu ba baka yi magana ba yawa to kaga kenan shine anan malamai suka hitar da wannan fa'ida cewa saboda yaƙin da annabi yake yi da mashirikai su suna can a saurari ƙur'ani to sai Allah maɗaukakin sarki ya zama cewa yana sauko da waɗannan harufa a farkon surori domin jawo hankali masu saurari duk da ba su son saurari ana cewa ku ta yi yana magana to amma da an ji wata magana ba kowa sabuwa to kowa na son ya zo ya ji menene ake son cewa to kaga wannan malamai su abinda suka fitar kenan na fa'ida game da wannan wato ainihin fayasma'una sai su zo su saurari abinda da ake karanta fa ya kuma sai ya masu tasiri wayan jadabuna sai a jawo hankalinsu fa yu'minuna sai su yi imani wa kafa da hadhihi fa'ida min fa'ida malam yace to ita kanta wannan fa'ida ta isa a muhimmanci wato fa'ida ce mai muhimmanci kwarai da gaske wa thaniyatu fa'ida ta dukuwa shine malam yace malamai sun fitar da wata fa'ida suka ce lamma an da mushrikuna kaunar alqur'ani kalaman lahi wato lokacin da mashirikai na makka suka yi inkarin cewa ƙur'ani magana Allah ce sun ka ce ba su yarda da cewa ƙur'ani magana Allah ce ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam dai zauna ya rubuta abi ne ba su yarda da cewa kalamun lahi ne ba magana Allah ce a awhahu ila rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yayi wahayinta zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kanat hadhihi al-huruf bi mathabati al-mutahaddi lahu to sai zama cewa waɗannan harufa sai suka zama kamar matsayin wato ainihin ƙalubale gare su sai zama kamar ana yi larabawa ƙalubale ne da waɗannan haruffa ka an na hata ƙulu lahu kamar haruffan suna ce ma larabawa inna hadha ƙura'ana mu'allafun min mithl hadhihi huru shi wannan ƙura'ani ai an haɗa shi ne daga irin misali waɗannan haruffa ai duk irin waɗannan haruffa ne da larabawa ka magana da su an ka har haɗa an ka haɗa wannan ƙur'ani fa'allifu antum mithlahu to in kun ce mutum ya rubuta shi ba Allah ya saukar da shi ba to ku har haɗa wani littafi mai kama da shi da irin waɗannan haruffa ne tunda ai dai haruffa ne dai wanda kun ka sani kun san su alifin ba'un ta'un ta'un har zuwa ƙarshe ko su ne an ka haɗa dai ƙur'ani da su ko to kuma ba baki ne gare ku ba kuma duk kun san su kuma da su ne kuke haɗawa ku yi magana da kuke to yanzu ku haɗa su kuma ku haɗa wani littafi wanda ya kai ga ƙur'ani wai shi da bai haɗa fa'ida wato ita wannan fa'ida ana kafa hujja na ingancinta zikiru lafzul ƙur'ani ba'adaha galiban wato su waɗanda suka kawo wannan fa'ida sun ce in an ka lura za a ga cewa mafi yawan lokuta duk inda huruful muqatta'a suka zo to abinda zai biyo ba su kai tsaye bata ƙura'ani wato magana ƙura'ani ce za ta biyo baya mafi yawa ba ko da ba koyo shi ba misali alif lamim dalikal zalikal kitab so kaga sai zama magana ƙura'ani ce ta biyo baya wannan wannan littafi ko wancan littafi alif lam ra tilka ayatul kitab kaga alif lam ra waɗancan ayoyi ayoyin littafi ne tasin tilka ayatul qur'an ka ce wato tana ana cewa innahu min mithli hadhihi al-huruf tu'allifat al-qur'an wato da misal da misalin irin waɗannan ne aka hada qur'ani fa'allifu antum nazira to kuma ku hada wani littafi wanda zai zama kamar qur'ani fa in ajastum in ku kuka kasa to fasallimu annahu kalamullah to ku yadda cewa magana Allah ce ku wa wahayu kuma wahayin Allah ne wa aminu bihi kuma ku imani da shi tuflihu sai ku sami babban rabo gobe kiyama sai ku tsira to wannan shine dogon bayanin da aljazairi yayi mana kuma shi ya takaita ne saboda yayi bayani mai tsawo tun farkon suratul baqara yayi bayani mai tsawo to amma da yake yanzu an yi nisa an shi wato sai takaita bayani to shine muka fito da waɗannan fa'idodi waɗanda ya fito da su game da wannan haruffa saboda wato ma'anin a sake farfado da tunanin mutane mun sha mun yin irin waɗannan bayanai duk lokacin da muka cimma surori masu fara da hurufin muqatta amma dai tunda karatu da koyaushe ana maimaita sayyid kutub ya ƙara bayani ana yake cewa bada ati sura bil a harufin muqatta wannan sura ta fara da haruffa na huruful muqata shine alif lam mim allati ihtarna fi tafsiriha annaha litanbih ila anna hadha alquran wa minhu hadhihi as-sura musawwigun min mithli hadhihi al-ahruf yace mu a cikin namu tafsiri mun zabi fassarar da tace wannan haruffa tambihi ne cewa wannan qur'ani wanda wannan sura na ciki an haɗa shi ne da misalin irin waɗannan haruffa allati ya'rifu al-arab wanda laraba sun san da su wato kaga shi shikenan in mun lura aljazairi ya bada fassara uku ko ba haka ba fassara ta farko ya kawo shine Allahu alamu bi muradi fassara ta biyu shine cewa jan hankali ne ga masu saurare saboda yadda ƙwarai shaka hana mutane sauraron Qur'ani fassara ta uku shi ne ƙalubale ne ga mashirakan larabawa akan cewa in sun ce ƙur'ani ba magana Allah ba ce to su haɗa wani ƙur'ani mai gama da shi da waɗannan harufan in suna iyawa to shi ne shi sai da kutuba ce. to shi a dukkan gaba ɗaya tafsirin shi fi zilalul qur'an to wannan fassara ta uku ita ce yadda da akanta cewa wato ainihin waɗannan haruffa tambihi ne cewa shi ƙur'anin nan an haɗa shi ne daga waɗannan haruffa waɗanda larabawa sun san su wa huwa ma'ahada kuma shi wannan qur'ani ya kasance tare da kasancewa an hada shi da waɗannan haruffa sanannu mu'jizul lahu ya zama mu'jiza ga larabawa ma'ana sun kasa kawo irin shi mu'jiza ce ga larabawa sun kasa kawo irin shi wannan magana ta cewa qur'ani mu'jiza ce ga larabawa wata magana ce wato bayyanan na kware da gaske saboda abin da ke faruwa shine kalubalen nan ƙur'ani ya yi ma larabawa shi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba cikin ƙur'anin akwai ayoyi da yawa da sun ƙalubalanci larabawa su kawo wani abu mai kama da ƙur'ani in sun ce ba daga Allah yake ba kuma sun ka kasa tattare da duk yawan mawaƙansu da yawan marubutansu da yawan masu hudubarsu ba kuma tun daga wancan lokaci ba har zuwa yau ɗin an rasa larabawa da za su iya kawo kwatankwacin ƙur'ani shi ƙur'ani kaga a rera shi kuma ba waka bane ba tsarin waka bane ba baitoci bane kuma a lokaci guda rera shi ake kuma za ka ga ya tafi in an ka rera shi zai tafi daidai amma kuma bai daidai da ilimin eh, abin da arudi ba bai tafiya daidai da ilimin arudi babu wasu ma'aunai na abiyat wanda yake tafiya da shi sannan kuma ƙwarani ba hudu ba bane in yana magana ba kajin cewa hudu ba aka amma kuma kaga akwai hudu ba cikin shi shi kuma ba baiti bane kuma akwai baiti cikin shi kuma ba nasar bane ba zuben rubutu bane kuma sannan akwai zuben rubutu cikin shi wato ainihin shi yasa sai gagari larabawa shine mu'jiza mu'jiza shine abin da ya gagari mutane shine ake kira mu'jiza to alqur'ani ya gajiyar da larabawa shi yasa ko irin su musailamatul kazzab da ya fito yayi kokarin ya kawo ƙur'ani sai kasa ya kawo wani abu mai kama da ƙur'ani saboda bancin ma ɓangaren lugga bancin adam da balaga da nahau da ke cikin ƙur'ani to kaga ko saƙon kuma saƙon shi kan shi da ma'anar saƙon wato wani abu ne wanda in kai ba da za kai kai da baka imani da wannan ba ka iya zuwa da wani abu mai kama da haka don haka kaga da abu da musaila mutul kazzab ya tashi bai da sakon ba. saboda ka sai ce alfilo malfilo to kaga ai babu sako ciki ko eh tunda yanzu kana gama alfilo malfilu ta alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili ai kaga duk magana alfilo akai ko to amma kaga alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili ai sako ne da jin shi kaji wani muhimmin sako to amma in aka ce alfilu malfilu mi an ma'ana shi eh, kaga kuma bai yi daidai da alƙari ato malƙari ato ba saboda an ce alƙari ato to ana magana ne akan wata rana wadda take saboda tsananinta tana ƙwanƙwasa ƙwaƙwalen mutane shi yasa sai an ka kira ta da suna alƙari'a kai kanka da an ce ba alƙari'a sai ta ƙwanƙwashe ka Inda kana jin larabci to za ji kai ma ta ƙwanƙwashe ka to saboda haka sai an ka ce malƙari'a waye sanar da kai menene wannan rana mai kwankwasa wa ma adraka malƙari'a to amma kaga in mutum ya ce alfilu malfilu wa ma adraka malbilu ai babu wani ma'ana ciki yawa to shine kaga kenan gaskiya ce inda a ce misali a ƙur'ani bai gagari larabawa to lokacin da Allah ya masu kalubale ya ce ku kawo kwatankwacin ƙur'ani to da sun kawo tunda ai jayi aka sun ce annabi ba daidai yake ba sun ce annabi ƙarya yake yi ba Allah aiko shi ba shi ya rubuta ko an ka kalubalance su an ka ce to ai tunda dai larabci ne kuma ku larabawa ne kuma ku kawo irin ƙur'ani da adab ɗin shi da balagash da nahawan shi da risalash sai da take ciki yake ciki har da arudin ma in kuna iya to amma suka kasa da mandikin da ke cikin ƙur'ani duka yadda za a yi ma magana ka ji ta zauna cikin ƙwaƙwalwa to ko kawo ƙur'ani sun kasa kawo kuma wannan ya tabbata a tarihi don inda sun kawo da yanzu an kawo an gwada mana da yanzu malamai sun ce wane ya yi ƙoƙari ga abin da ya kawo wane ya yi ƙoƙari? amma kaga ai sun kawo mana nan misali mutu da sun ce ya ce alfilo malfili to ka gani da kuma sun ka kasa Allah ya ce to ku kawo aya goma an sauƙaƙa muku yanzu ku kawo aya goma sun ka kasa kawo aya goma ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku kawo wata sura guda wadda za ta yi daidai da inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar aya uku sura ce mai aya uku ku kawo wata sura mai aya uku wadda a daidai da wannan a gwada sai a zo a yi hidata a gani da lahawanta da eh, adama ɗinta da balagarta da komai na inata, da kuma saƙon da yake ciki a auna a gani da naku da wannan suna daidai to ba su ko kawo babali a auna ɗin sannan sai Allah ya ce to ku kawo aya guda rak kuma ba su iya kawo ba wato wannan abu ne fa wanda an kai iya an kai shi a makka an kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tutsaye su ko kuma in ce Allah ya tatsaye su ko don Allah ne ya faɗi magana a cikin Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta amma ba su iya kawo kuma har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ba su iya kawowa ba har sun kai ridda lokacin masu ridda sun kai ridda a lokacin na Abubakar amma duk da sun kai ridda cikin masu ridda wasu cewa sun kai su ma annabawa ne Allah ya aiko su amma ba su iya kawo aya guda irin ta Qur'ani don haka ita wannan magana ba magana wasa bace ba magana wasa bace jama'a shekara goma sha uku an kai ana kalubalantar laraba su kawo aya guda wadda ta yi kama da ƙur'ani amma wallahi ba su iya kawo ta shekara goma sha uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kalubalantar su standing challenge ne standing challenge wato kalubale ne an kai masu wanda yake kullum ana jira su kawo amsa shi amma sun ka kasa kawo amsa shi to wannan wa maganar larabci aka yi maganar larabci ake yi kuma suka kasa don haka wannan hujja ce tsayayya ga kowane balarabe duk balarabar da ya ce ba Allah ya saukar da ƙur'ani ba to wannan hujja ce a kan shi in dai mutum ya ƙirƙiro shi to ai kai ma mutum ne in balarabe ne ya ƙirƙiro shi kai ma balarabe ne don haka ka kawo naka to mu kuma da ba larabawa ba mu kuma kaga hujja ce gare mu cewa tun da dai an kai malarabawa wannan kalubale sun ka kasa cin kalubale sun an ka ce masu kule sun ka kasa cewa cas to kaga mu dole mu yadda da cewa qur'ani magana Allah ce saboda farko waɗanda sun ka fara cewa maganan mutunci larabawa to an masu kule sun kasa cewa cas to kaga gani to shine sai kutub ya maimaita wannan magana ya ce tattare da cewa wannan ƙur'ani da harshen larabci an ka haɗa shi amma ya zama mu'jiza ga larabawa la yamlikuna ga mithlihi sun kasa haɗa irin shi wal ahrufi bayan aydihim kuma ga harufan ga gabansu, sun san da su wa min halugatu kuma daga waɗannan harufa ne aka haɗa luggas luggar larabci waɗannan su ne harufanta amma suka kasa kawowa don haka shi sai da kutub sai ce to shi yasa shi ya zaɓi wannan fassara saboda girman wato maskantar da ta bayar game da waɗannan uh, wato huruf to Allahu a'lamu bi muradi kaga har yanzu dai da abin da za mu roye kenan ko mu ce Allahu a'lamu bi muradi Allah dai shi san abin da yake nufi da waɗannan harufa alhamdulillah a uh, sai aya ta biyu Allah ran ya riga ya karanta Allah maɗaukin sarki ce gole batin ruhu an yi nasara a kan ƙasar ruhu ko kuma an yi nasara a kan sojojin ruhu an yi nasara a kan ruhu na wannan karatu ne mai yawa mai girma wato anan wannan baku yanayi na wannan al'amari rum ƙasa ce wai yi nasara a kanta wata ƙasa da ake ce mafarisa kamar yadda aljazair ya kawo cewa ai galabat faris a rum ai ma'ana farisa ta yi nasara a kan rum sanarwa ce allah yake ba mu ya ce gaskiya ne an yi nasara a kan rum wai ya nasara akan rum wata ƙasa da ake kira farisa rum ɗin nan ba ƙasar larabawa ba ne Farisa nan ba ƙasar larabawa ba ne rum ɗin nan ba musulmi ba ne farisa ɗin nan ba musulmi ba ne amma hukar ƙur'ani na magana kan su an yi nasara akan rum waye nasara akan rum farisa Shi ne. to wannan aya ta sauka ne akan wani abu da ya faru shekara ta shida wato abin nan eh shekara ta shida da ainihin hijira da fara saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa da shekara shida ga lokacin musulmi suna cikin larura suna cikin matsala kwarai da gaske a makka duk wanda ya san wannan lokaci wanda ya san tarihi wannan lokaci ya san irin tsananin da musulmi suke cikin shi shekara ta shidda da fara da'awa to daidai lokacin wannan ayoyi suka sauka me ya faru wani yaƙi ne na duniya yaƙin duniya ne ake yi amma wato su kasashen larabawa jaziratul arab ba duk kasashen larabawa ba gida amma jaziratul arab musamman hijaz inda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayu shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana hijaz ka san jaziratul arab kashi uku ce akwai sawahil shine bangaren teku kenan irin su jidda da sauransu sannan cangi wato tsakiya tuna ake da hijaz ita ko ƙasa ce ta duwatsu ita sawahil wato ɓangaren teku ce ita ko hijaz ɓangaren duwatsu ce sai kuma wato najat amma tan ana ce masa tihama a asalin tarihi ana ce maurin tihama to shi ko shi ne ɓangaren rairai akwai duwatsu amma rairai ya fi yawa to su ne yanzu inda riyad riyad take Eh, wato birnin babban birnin saudi arabia ko to to ne bangaren najar ko kuma tihama to duka waɗannan bangarori guda uku su ana ce masu jaziratul arab duk da ba iyaka kasu kenan ba yaman ma tana cikin jaziratul arab to ita a yanki na hudu na jaziratul arab sai kuma wasu 'yan ƙananan ƙasashe da suke leƙe da ƙasashen kamar qatar kamar bahrain da su oman su wancan lokaci ana ce masu hadaramu su bahrain da su oman ana ce masu hadaramu da su kuwait duka lokacin bangaren hadaramu suke to shi ne bangare na biyar na jaziratul arab to ita hijaz da tehama da kuma sawahil su wato ba ruwansu da wannan kasashe ba wato ba su da dangantaka sosai da waɗannan kasashe in da na kasuwanci don haka yakin da ake yi bai shahe su kai tsaye ba amma fa ana labarin yakin a cikin inda suke ana labarin yakin da ake ita ƙasar rum wato tsohuwar ƙasa ce wato waɗannan su ake kira super powers na wancan lokaci rum da farisa ita rum asalinta cibiyarta Shi ne yanzu kasar da ake kira Italy ai kuna ji ana cewa Italy ko wadda babban birnin ta har yanzu suna ne Rome ko ba ka ba babban birnin ta suna ne Rome a yanzu ana ce mai Rome ita ce Rome din da Larabci to shi ne asalin kasar Rome amma sai ta zama ta ci duniya da yaki ta mamaye kasashe da yawa ta mamaye kasashen turawa da yawa ta mamaye wasu kasashen asiya da yawa hatta gangaro ta zo a wani wuri wanda ake ce mashi ƙaramar asiya da turanci ana ce mashi asia milo ƙaramar asiya wannan wuri da ake ce ƙaramar asiya yanzu shi ne sunan shi turkiya shi ake ce ma turkiya yanzu to ƙasar rom ɗin ta gangaro ta zo ta mamaye wannan wurin baki daya sannan sai ta shigo cikin ƙasar larabawa sai ta kwashe gabaki ɗayan yankin da ake kira sham gabaki ɗayan shi kamar yadda na ta yi mana bayani a lokuta daban-daban sham yanzu ƙasa hudu ce da syria da jordan da lebanon da palestine ita palestine yanzu ita ce wasu sun ka kwace suke ce mata isra'ila ko amma dai a wurin mu yanzu tana nan palestine ɗinta yawa to kaga wannan ita ce ƙasar sham a wancan lokaci to ita ƙasar rum ta zo ta mamaye ƙasar sham baki ɗaya sannan sai ta shigo cikin afirka sai ta mamaye wato kusan mafi yawan ƙasashen afirka ta arewa tun daga masar da libya da algeria da morocco da tunis ko kuma tunisia da mauritania to duk waɗannan ƙasashen baki ɗayansu suna cikin ƙasar rum a wancan lokaci yanzu na fata kun gane girman ƙasa kenan yawa wato daula ce ta duniya ita rum ɗin daula ce ta duniya mai girma to ita ce super power ta ɗaya a wancan lokaci kamar yanzu ka ce america amma kaga ai america ma tunda yanzu an daina yin daula kaga america ba ta mulkin da waɗannan ƙasashe kai tsaye sai dai a kaikaice ko to sai ƙasa ta biyu wadda take ita ce super power ta biyu a lokacin a duniya ita ce ƙasar farisa asalin cibiyar ƙasar farisa cibiyarta shine ƙasar da yanzu ake kira iran iran ita ce asalin cibiyar ƙasar Paris to ita ma da ta tashi ƙasar Paris da ta maka wato ta bi gabascin ƙasar Asiya sai da ta dangane da Rasha sannan da ta dawo ƙasashen turai to nan wani an ta rikici kamar irin ƙasar Greece da ƙasar Cyprus to duk wasu ƙasashe ne irin wato da ainihin abin nan armenia armenia da kasar kasashe ne wanda suke irin su jojiya ɗin da sauransu duka wato wurin maya ne tsakanin ƙasar rom da ƙasar farisa suna ta karo da juna wani lokaci farisa ta canye wurin su ƙasar gris da sauransu wani lokaci farisa ta canye su wani lokaci kuma rum ta dawo ta kwace su haka suke jayayya a wannan wuri to ita ma ƙasar farisa ta shigo cikin ƙasashen larabawa sai ta kwashe duk ɓangaren da yanzu ake kira iraq da ƙasar kurdistan ƙasar kurdawa wato duk gaba ɗaya farisa sai ta kwashe su to haka kuma bayan wato an gama bayan da ƙasar yaman tana hannun ƙasar habasha ita habasha tana daga cikin ƙasashen duniya a wancan lokaci amma ba ta girma waɗanga biyu ɗin ba waɗanga biyu ɗin dai su ne super powers guda biyu a wancan lokaci to ita habasha ƙaramin ƙasa ce amma ita ma tana ɗan ƙoƙarin mulkin duniya tana ɗan ƙoƙarin mulkin duniya to lokacin kafin a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙasar Yaman tana ƙarƙashin Habasha ai na muku bayani shekaran jiya ko cewa shi abraha gwamnan habasha ne to amma daga baya bayan bayan shi abraha ya mutu ya zo allah ya kashe shi da ya zo ƙoƙarin yakin ka'aba to sai kuma ma allah ya rosa daular yaman ɗin ta habasha ne, sai su farisawa sai suka zo suka kwace habasha to kaga kenan bangare biyu na larabawa ke na lokacin habasha take farisa take mulki da bangaren iraq da bangaren abin bangaren yaman kenan to kun ga kenan dai waɗannan ƙasashe dai manya-manyan ƙasashe ne kwarai da gaske kwarai da gaske to su ne suke ta gwabza yaƙi su yaƙi tun sadda an ka kafa ƙasashen cikin yaƙi suke ba su taɓa fasa yaƙi da juna ba kullum cikin yaƙi da juna suke to amma shi wannan yakin da Allah ya ba mu labarin shi to shi kuma ya zo ne daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi ya fara da'awa lokacin da ya zama manzo Allah sallallahu alaihi ya fara kira zuwa ga addini to sai ya zama cewa aka gwabza yaki kafin eh, wato bari dan kara mana bayani game da waɗannan dauloli Eh, wato ita daular farisa ta yi shekara 1201 a duniya ita daular farisa shekara ta 1201 tana mulki a duniya addinin musulunci ya rosa ta musulmi sun ka rosa ta musulmi sun ka kwace ta ita kuma wato daular rum ita daular rum ta shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da bakwai daular farko kenan ta rum saboda ita rum daula biyu ta yi daular farko ita ce wadda an ka kafa ta a birnin rum wannan birnin na yanzu na rum a ƙasar italy to wanda ya mamayo duk yayi mulkin inda na gaya muku to lokacin da aka wannan daula ba a fara kiristanci ba ba a fara kiristanci ba take ta mulki suna matsayin mushrikai masu bauta gumaka to amma daga baya sai aka yi wani sarki wanda ake ce ma Constantine to wannan sarki shi ya karbi addinin Kirista sarkin Rome sai karbi addinin kirista to da ya karbi addinin kirista sai taso daga rom sai ya dawo asia mayan wato karamar asia wannan asia din nan karama da take gaya muku to sai ya dawo nan wato ya mai da headquarter rom guda biyu kenan sai ya bar wani can yana mulki shi sai ya dawo nan don mi don yana son ya kafa daular kiristanci wadda take wato kiristanci ka gudanar da ita sai ya dawo na to a nan wurin akwai wani gari ana ce mashi byzantium sunan gari kenan byzantium eh shi garin asalin mazaunan shi girkawa ne wato tun lokacin da alexander the great al-askandar ya ci waɗannan wurare da yaƙi to sai girkawa sun ka zauna nan wurin to sai zama cewa ba su ba wurin ba to don haka shi da ya taso shi ka ga rome ne amma da ya zo ya zauna na cikin girkawa shi yasa ita wannan daular ya zama sai ta zama da harshe biyu yare biyu wasu su yi yaren girkawa wasu su yi yaren romawa shi yasa masu ba da tarihi na turawa suna ce mata wato anin abin suna ce mata daular byzantine saboda sunan wannan gari da ake ce mu Byzantium to amma shi da ya dawo nan shi Constantine din nan sai ya canza ma garin suna sai ya dauki suna na ya liƙa ma garin sai yake ake an kamar da sunan garin Constantinople amma da larabci ana ce mashi Constantinia. haka laraba suke ce mashi Constantinia. amma wato suya da suke kiran shi su can Constantinople wato garin Constantine shi Nopal ɗin nan da kuka ji a ƙarshe yana nufin gari to birnin sarki Constantine to sai an ka daina kiran garin da Byzantium sai an ka kuma ana kiran shi Constantinople shine Constantiniya to sai lokacin da musulmi sun ka kwace garin sai an ka canza ma garin suna sai ya koma mene me ka sa mai suna eh eh a'a Constantiniya yake yadda sarki ya sa mai suna amma da musulmi sun ka kwaci garin Yadda wa hannun musulmi to mi suna ne yanzu ai har yanzu garin na nan kuma yana da suna wanda musulmi suka sami mi sunan shi eh eh jama'a wallahi na sha hudu abin ga wurin na sha faɗi Eh? to suna dai birnin istanbul birnin istanbul istanbul shine cibiyar daular usmaniya ta turkiya istanbul eh. to yanzu istanbul na nan ko ba ta nan tana in ka je yanzu istanbul to daidai yake da kaje birnin constantinople ko kuma daidai ka da kaje birnin byzantium yanzu shi ne an ka ciccen zamu suna to amma kaga ita daular wato ma'ana musulunci duk shi ya kawo ƙarshen waɗanda daulolin guda biyu shi ya kawo ƙarshen super powers ɗin nan guda biyu da ya rosa su ya kwashe ƙasashensu haka muke so wata rana musulunci ya kawo ƙarshen rasha da amerika saboda bayi an fara amma ita ƙasar farisa daular farisa a cikin shekara 22 musulunci kai ƙarshenta cikin shekara 22 musulunci kai ƙarshenta amma ita daular rum musulunci bai iya kai ƙarshenta ba sai bayan shekara 400 da wani amma kuma musulmi ba su daina ba suna ta ƙoƙari suna ta ƙoƙari to irin wannan kokarin shine yanzu musulmi ba su da shi kadiba fa kadiba fa cikin ita daular farisa da sayyidina abubakar ya sa ta gaba sayyidina umar ya biyo bayan shi ci gaba cikin shekara 22 an ka kai karshen ta amma ita daular rum da aka yi ta yi aka yi ta yi ba a bari ba ana ta yi ana ta yi ba a samu kai karshen ta ba sai shekara sai bayan shekara 400 da wuna to abin da nake ce muku shine bayan sarki Constantine ya dawo birnin Constantinople constantinia da zama to sai aka ci gaba a haka amma sai mutanen jamus ƙabila jamus sai suka kawo ma daular rom hari sai suka rosa ta ita wancan daula wadda adda capital rom sai suka rosa ta sun ka kai ƙarshen ta sai zama yanzu wannan ɓangare na daular rom wanda yake ɓangaren ƙasar turai to yanzu babu shi jamusawa sun kai ƙarshen shi to sai zama yanzu daular rom da ta rage ita ce wannan daula wadda take da capital wadda take da headquarter a Constantinople to sai ta zama yanzu ita ce take mulkin duk sauran duk sauran bangarorin kasar Rome wanda bai hita daga hannunta ba to yanzu duk ita ta game su baki daya don haka ko da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ita wannan kasa ita ake kira daular Rome ita a daular Rome ita ko waccan babu ta yanzu wato duk ta dawo ta zama karkashin wagga daular rum ɗin yanzu kenan daga nan ne duk ake mulkin daular rum ɗin baki ɗaya ina fata an gane to wannan kaga ita ita wannan daula ta rum bayan roshewar yammacin rum bayan yammacin rum ya roshe to wannan cin rum ɗin kayan musulmi su iya rosa shi ya samu shekara 977 Eh, wato ina nufin shekara 1977 yi bayan roshewar wancan wancan bangaren amma shekara su musulmi shekara 400 sun kai kafin su karfe shi ma'ana ya yi shekara 500 da wani abu kafin musulunci ya bayyana kun fahimta wato ita ƙasa ta shekara 500 da wani abu sannan musulunci ya bayyana bayan shekara 400 da wani abu musulunci ya kwace wurin an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ita ƙasar rum ta gabas tana da shekara casa'in da hudu da kafawa amma ita waccan rum ɗin ta asali tana da wajen shekara dubu da wani abu lokaci amma ita wagga ta gabas ɗin to tana da shekara casa'in da hudu da kafawa to sannan ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma kaga watan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da aka haife shi gidan sarautar sasana a farisa saboda ita farisa an yi gidajen sarauta da yawa ko ita rundun ma an yi gidajen sarauta da yawa da turanci duk gidan sarauta ana ce mashi da turanci dynasty dynasty wato shine gidan sarauta wanga gidan sarauta zai zo ya ta mulki ta mulki kafin wasu su zo su tunkuɗe shi su kafa sabon gidan sarauta to shi gidan sarauta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko wanda an kai wannan yaƙoƙi wanda wannan aya take magana ana ce masa gidan sarautar sasana sasana to wannan gidan sarauta na sasana ko da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gida ya shekara 30 wato wato ya shekara 346 yana mulki wato wannan wannan gida shekara ta 346 yana mulki wato to ina so ne ku ƙara fahimtar wato irin ƙasashen da addinin musulunci ya isko masu girma masu ƙarfi waɗanda sun kai shekaru an kafa su shekaru da yawa amma da guguwa addinin musulunci ta zo ba ta basu ba sun ka wuce to mi an bambancin mu yanzu da waɗancan musulmi waɗanda sun kai wannan abu yana da muhimmanci mu fahimci haka me yasa su sun kai haka mu ba mu iyawa yanzu Eh? yawa to kun gani ita farisa yawa to wannan shine su kuma kisra wai kaisar kaisar shine wanda wanda yake shugaban daular rum shi kuma kisra shine yake shugaban daular farisa to an yi yaƙi ne tsakanin kaisar da kisra Shi ne yakin da wannan aya za ta ba mu labarin shi insha Allah ai lokacin na to wannan yaƙi da ya faru tsakanin eh, rum da farisa wanda ne ya ba mu labari asalin shi an fara shi a shekara ta 602 wato da haihu annabi isa alaihi salam shekara ta 602 sun ka fara samun rikici tsakaninsu kaga ga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma zama manzon Allah ba a shekara ta 602 don haka kaga ba asalin rikicin ne ake ba mu labari ba yanzu wanda ake ba mu labari shine wanda an ka fara shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ofishin manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ofishin manzanci shekara ta 610 da haihu annabi isa miladiya shekara ta 610 miladiya sannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana da shekara 40 da haihuwa kaga an haife shi shekara ta 570 miladiya to kaga 610 yana da shekara 40 kenan to sannan ne aka fara wannan wannan yakin wanda ƙur'ani ke ba da labarin shi abin da yasa nake gaya maku wannan wato kwanakin wata saboda wato yana da kyau ku bi shi daidai da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daidai lokacin ya wato da'awar addinin musulunci saboda shi wannan yaki da Allah yake ba mu labari ba wai Allah na ba mu labari ne kawai akan yakin Faris da Rum ba a'a Allah ya ba mu labarin yakin Faris da Rum ne tare da bisharar cewa kuma kuma musulunci zai galaba akan su da su duka kuma ai kun ga musulunci ya galaba akan su ɗin ko to shine to kaga mu mudiba yadda abin yake tafiya wannan yakin shine asalin roshewar waɗannan dauloli guda biyu saboda yakin da sun kai tsakaninsu ya raunata su kwarai da gaske kuma wannan rauni ya ba da dama musulunci ma ya yi wato ya ci nasara a kansu to kaga kenan daidai sanda annabi sallallahu alaihi ya zama manzon Allah daidai sanda su kuma sun ka fara wannan mugun yaƙi tsakaninsu wato ɗaya daga cikin alamomi ne na manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wato ɗaya daga cikin alamomi ne na ɗaukakan musulunci da rushewa kafircin duniya Allah ya ce yau annabi ka zama manzo Allah su kuma sai Allah ya gwara kansu sun ka fara yaki su da juna don mi saboda wato a share fage musulunci ya zama shi ɗaya a super power duniya duk wata super power ta roshe karkashin musulunci don haka annabi na shiga ofishin manzanci kafirai sun ka fara yaƙi da juna shine a shekara ta ɗari shida da goma wannan yaƙi wato ba ƙare shi ba sai shekara ta ɗari shidda da ishirin da takwas shekara nawa kenan sha takwas shekara goma sha takwas sun kai suna yaƙi da juna shekara ta ɗari shidda da ishirin da takwas suna gaba wannan yaƙi kun san abin da ya faru ba ku san abin da ya faru ba suna gama wannan yaƙi wato tun da ba su iya ba ba wai rosa juna sun kai ba eh, sulhu an kai sun kai sulhu tsakaninsu da juna suna gama sulhu sai Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta mu kowannen su takarda ce ina kiran ka zuwa ga musulunci kun fahimta shekara ta 628 me ya faru a shekara ta 628 kafin a rubuta wannan takardu kafin a rubuta wannan takardu bi faru eh, eh wani sulhu to eh ya horo wannan amma kuma mai horo a cikin wannan shekara ajiyar wani sulhun ya horo a wannan shekara wani sulhu ya horo a wannan shekara sulhun hudaybiya shekara ta 628 shine wato kenan hijira tana da shekara shidda hijira tana da shekara shidda sai annabi ya yi sulhun hudaybiya da ƙwarishawa eh, ko ba haka ba ita kuma rum da farisa sun kai sulhu tsakaninsu da juna duk a wannan shekara sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu takardun gayyata su shigo musulunci in ko ba su shigo musulunci ba to musulunci zai zo ya mamaye ƙasar su ai kaga shine abin da annabi ya rubuta musu Allahu akbar walillahi alhamd ya kamata ne ku bi tarihin musulunci ku ga yadda abubuwan nan suka faru to zan ci gaba duk abubuwan da suka faru ɗin za mu rinka faɗin su daidai da ƙisa ta zo sai mu danganta su kuma da tarihin mazu Allah sallallahu alaihi don ku ga da Allah ya cika alƙawarin shi a cikin wannan ƙisa mai girma mai muhimmanci na to wannan kenan to wannan yaƙi kamar yadda nace ya fara a shekara ta wato biyu, to amma dai bai yi kamari ba sai shekara ta goma. da meladiya to wannan shekara ta 610 meladiya ita ce shekarar farko ta manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai zama cewa a wannan yakin ya ci gaba suna gwabzawa tsakaninsu da juna har aka ɗauki shekara biyar suna tsananin gwabzawa ita wato ƙasar farisa ita ta kawo maru hari amma a ina ta kawo mata harin tun da akwai gana bayanin kasar rom kasa ce mai girma kasar farisa kasa ce mai girma ko ba haka ba to daidai ina farisa ta kawo maru hari daidai ina eh shi ma wani abu ne mai girma wato duk waɗannan abubuwa ya kamata musulmi ya san su don in ka gane su to sannan za ka gane duk abin da ka faruwa yanzu kun san inda farisa ta kawo marum hari falasɗin a falasɗin a falasɗin wato wannan tarihin gaba yana karantar da mu eh, wato matsayin falasɗin a duniya ita falasɗin ita ce ƙasar gwagwarmayar duniya ba wata ƙasa duniya wadda ta taɓa mulkin duniya abinda ake kira mulkin duniya kun gane to mulkin duniya ta bai cika sai ta kwaci falasɗin sai falasɗin ta zama ta. zaman falasɗin hannun wata ƙasa shi ka nuna cewa eh lalle yanzu wannan ƙasa tana mulkin duniya ina fata an gane to za mu dakata a nan insha Allah gobe za mu ɗauki wannan bayani sai mu ci gaba da shi eh, Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe insha Allah alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallu ala nabiyil karim